يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أيو لتنمنا ففي شاء تفت ذات شعبان ذا يجرى محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina 1443 wacce wannan safiya ta yi daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2022 ubangiji muke roƙo ya dasar da mu duniya da layira. ya nuna mana watan ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya ba mu ikon azunsa watan ramadana idan Allah ya karɓi rayuwar mu kafin wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayan shi karfafu a wajen shi karatu da muke na majalisu shahri ramadan da kamalan ya fara wani magana akan abin da ya shafi wasu mutane wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su izinin sharuwa za ka mun karanta mutane shida za ka yi ramta kan kashi na bakwai wanda musulunci ya ba su izinin su sha ruwa in ya kasance wannan larura ta hadu da ruwa malaka ta alƙismu sami kashi na bakwai wani cikin mutanen da allah subhanahu ta ya ba su izinin su sha ruwa bayan ramadan su biya ramadan ɗinsu shine al-maridu alladhi yurja bur'u mana mara lafiya wanda wannan rashin lafiyan ana fatan nan gaba zai warke daga wannan rashin lafiya da yake yi za ka shi mara lafiya wanda ya kasance akwai fatan nan gaba zai warke malaman musulunci sun kasa shi kashi uku kashi na farko allah ya shuka alaihi wala ya gurruhu ya kasance mutum ne bai da lafiya sannan kuma ana fatan rashin lafiyar tashi za ta samu waraka insha Allah nan gaba to da haka ya kasance idan ya yi azumin azumin ba mai wahala ba sannan kuma idan ya yi azumin azumin ba cuta cutar da shi ba bai da lafiya amma in bai in yi azumin babu damuwa a wajen shi haka idan bai yi ba azumin ba cuta cutar da shi ba wannan fa yajibu alaihi sallam irin wannan bawan Allah wajibi ne azumi bai da lafiya amma azumin babu wahala a kan shi sannan azumin bai da shi ba to wajibi ne ko bai da lafiya ya azumi لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر so da irin wannan bai da wani uzuri wanda ya halatta mai ya sha ruwa kashi na biyu an ya shukka a rayin sau wala ya ya kasance azumin ya mai wahala amma kuma ba zai cutar da shi ba bai da lafiya sannan akwai fatan zai warke nan gaba amma in yi azumin azumin zai mai wahala amma kuma ba zai cutar da shi ba to shi irin wannan a nan ya sha ruwa azumin zai mai wahala amma ba zai cutar da shi ba to da ka anan malaman musulunci suka ce ya sha ruwa saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana mariban duk wanda ya kasance mai da lafiya ramadana ya shigo mai da lafiya aw ala safarin ko kuma ramadan ya shiga yana cikin yanayi na tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to ya rama wasu kwanaki daban wanda suke ba na ramadan ban ji Allah subhanahu wa ta'ala wa yukrahu lahu sawm ma'a al-mushaqqa mutumin da ya kasance bai da lafiya sannan idan ya azumin azumin da ya ba shi wala amma ba zai cutar da shi ba to malaman musulunci suka ce an kyamata ya yi wannan azumi ya yi hakuri har sai ya warke li'annahu khurujun an rukhsatillahi ta'ala saboda mutum ya yi azumi a irin wannan yanayi ya fita daga rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'zimu li sannan kuma yana azabtar da kanshi ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu lalle Allah yana son ku dinga zuwa rangwamen shi ma'ana duk wani rangwame da Allah ya maka to ka dinga mun wannan rangwamen kama yakrahu an tu'ta an tu'ta ma'siyatuhu kamar yadda Allah yana kyaman ya hana bawa wani aiki na sawo Allah bawa je na aikata wani aiki wani hadisi imamu ahmad da ibn hibban da ibn huzaima suka fitar da shi kashi na uku cikin mara lafiya wanda ake fatan zai na gaba an yi azurra ya kasance bai da lafiya idan kuma ya azumin zai cutar da shi matuƙa ba ya jibo a rai fitr wannan wajibi ne ba musabi wajibi ne ya sha ruwa wala ya ji zura bai halatta ya yi azumi ba liƙauri ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wala taqtulu anfusakum ya ku bayina kar ku kashe na ku abinda ba za ka iya ba ka je ka ce za ka yi har ka halakar da kanka Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe na ku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne a gare ku ya ku haɗuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata aya Allah yake cewa wala sal wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar ku je ku aga kawunan ku zuwa ga wajen da za ku halaka a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna li nafsika alayka haqqan lalle ranka karan kanka jikinka yana da haƙƙi a kanka za ka ba shi haƙƙin shi karka sutar da shi ما نجوى من حقها ألا تضرها مع الوجود رخصة الله سبحانه ينا تشين حق الري كركة تتجرى ستارة كما أكون رنقوي لقوجة الله سبحانه وتعالى شيء براك إيابا كشاروا أو نادي وذلك لا ضرر ولا ضرار باب توتا باب توتر كركة توتا sannan kuma karka yadda a fitar da kai wannan hadisi imamu ibnu mada da imamul hakim suka zar da shi Imamun nawawi Allah mai rawaki cewa yana da hanyoyi wannan hadisi yana da hanyoyi wanda sauran hanyoyin suke karfafa shashi malik cewa idan hada lahu maradun fi asna'i ramadan idan ya kan tiyar shi lafiya ya zakewa musulmi a cikin ramadan an fara azumi sai rashin lafiya ya kama shi وهو صائم الهال ينا عزم وشق عليه إتمامه sannan lokacin da rashin lafiyar ne kawo bawa sai kansa ya yi wahala ga bawa ya iya cika wannan azumin a nan ya ra'ayi ma da ce jaza a nan ya halatta ga bawa ya kare azumi ya ɗau azumi sai rashin lafiya ya zo sannan azumin ya ba shi wala sai kare azumin mai wujudin mubihinin fitar saboda an samu abin da ya halatta mai ya sha ruwa وإذا ضرئ في نحر رمضان في دنباوة بيد الأفية فلن أسكين رمضان يساو الأفية وهو مفطر الهانيا من شبوة لن يصح أن يصوم ذلك اليوم ذاك بيحلت يأذمي أو النينبا لأنه كان مفطرا في أول النهار سبو رياكة يا شارو أفرقيني sannan ake mun karanta maganar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa lalle ya ji lalle don musulman da ya sha ruwa a farkon yini na Ramadan to ya sha ruwa a ƙarshen yini na Ramadan mana ba magana a ce wuce ka bakin shi sai dai kawai abin da ake so idan ce kace ba baya ado to ya ke bance kar ya sha ruwan a ga mutane kamar iyayenmu mata tana jinin al'ada sai ta rusa ɗauruwa tana sha a gaban ‘ya'yanta wannan ba tarbiya ba ne ba ka tana sa ‘ya'yan nata su wata mummunan da su sannan kuma kan tana ba ‘ya'yan wani darasi ne na kuma kar ku dinga zai shan ruwa to da su ba sa fahimtar ita tana cikin wani yanayi za ka idan ya kasance mutum ya warke a da rana to ba wule bi zai iya zarcewa da kan abincin shi har zuwa dare sai dai ana so ya koya cin wannan abincin nashi don kar mutane ko 'ya'yan shi su mai mummunan da su malaka cewa wasaumul wajib shi azumi na wajibi la yasihu baya inganta illa min tulu'il fajr sai daga lokacin da alfijiri yake so walakin sai dai hal yalzamu an yumsika baqiyatu yawmi shin mutumin da ya samu waraka ya samu lafiya a da rana a cikin watan ramadan shin wajibi ne ya kama sauran yinin shi ba da tafiye khilafun bainal ulama akwai sabani a tsakanin malamai wanda mun ambata wannan sabani a can baya kamar imamu ahmad yana ganin mutumin da ya kasance ya dawo daga tafiya da ranar da ramadan zai kawo bakin shi amma imamu malik da imamu shafi'i da wata ruwaya da wajen imamu ahmad duka suna ganin idan mutum ya kan ce ruwa da rana baya azumi to baya bukatar a ce wasu ya kawo bakin shi har zuwa dare saboda wani abin bai da amfani a wajen shi amma bu kaɓarin mutum da ya kasance shi ko bai san an ga wata ba bai san an ga wata ba sai da rana da safe bayan ya ci abinci in sai ji mana ai an ga wata jiya jiya sarki musulmi ya sanar da ganin wata na ramadan za ka yi wani na ramadan wannan zai kama bakin shi tun daga lokacin da ya ji an ce an zauta ya kama bakin shi sannan ko bayan ba zai biya wannan yini wanda ya sha ruwa malam ta wa idza sauta bi tibbi anna sawma yajribu al marba aw yu'akhiru ghur'ahu idan ya kasance ya tabbata da ilimin likitanci ma'ana likita ya faɗa mara lafiya idan kai wannan azumi zai janyo muku wata rashin lafiya wacce ta ba akwai damuwa zai janyo maka rashin lafiya da za ka iya mutuwa au yi asiru bur'ahu ko kuma likita ya faɗa wa mutum idan ya karance kai azumi na wannan shekara to lallai rashin lafiyar na taka mai kun warke nan da wata uku za ka yi kewa shekara guda ka warkewa to shi ma a wannan yanayi ya lasta ga mutum ya sha ruwa Dan ya kiyaye lafiyar shi da kuma nisanta wani rashin lafiya da ya kama shi malaka fa'in kana yau da zawalu hadal idan ana fatan wani rashin lafiya da ta kama bawa ana fatan nan gaba za ta iya tafiya ma'ana ta kau bawa ya samu lafiya ta irin wannan yanayi shi ma malaka ta in sabara hatta ya zura kuma ya ƙudi ma'afa a nan bawa zai jira ne har sai wannan rashin lafiyar ta kau sannan kuma sai ya rama kwanakin da ya sha ruwa wa in kana la yurja zawalu idan ya kanta rashin lafiyar da ta kama bawa ba a fatan nan gaba wannan rashin lafiyar da ta warki ta kama mutum dindindin har zuwa mutuwa to za ka sai rashin lafiya mutu kuma a ba sai haka ba a nan sai ya kasance ya sha ruwa sannan kuma kowane yini na ramadan da ya sha ruwa zai ciyar da miskini guda ɗaya sa'i ɗaya na muddin manzan mudun nabi na sa'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya da lahira a ƙarshe ma na yake cewa Allah wa ne lil amali bima yurdi ya Allah ka da mu da aiki da abin da ya kasance yake yardar da kai wajadnibna asbaba sakhatika wa ma'sika ya allah muna roƙonka ka nisanta da mu babban da rasa kai fushi da mu sannan ko mu saba maka waqfil lana ya allah ka gafarta mana wali walidina ya allah ka gafarta mana ya famu dukkan su wali jami'il muslimin ya allah ka gafarta dukkan musulmai bi rahmatika ya rahmar rahimin da rahmatka ya allah mai rahama mafi rahama masu jin kai wasalli lamar sani wa barik ala rabi na Muhammadu wa ala wasu wa safi ajiyar za ka yanzu malam ya gama magana akan kashi na bakwai kenan za ka kashi na takwas malam yake cewa alhamdulillah wa al-azim godiya ta tabbata ga Allah wanda shi kare yake al mai girma ne Aljabbar Allah su wa shi yake gyara karayan bayi al Allah shi ne mai iko alƙawiyu Allah swatala shi ne mai ƙarfi alƙahar Allah swatala shi ya rinjaye bayi almuta'ali an tudrikahu khawafir wa awsar Allah ya ɗaukata. daga ya kasance hankulan mutane ko kuma idanun mutane su riske Allah yake babu wanda iya riske da Allah yake وصل كل مخلوق بسمة Allah ya يا dukkan bayan shi. da wata siffa ta buƙatuwa zuwa ga Allah babu wanda baya buƙatuwa zuwa ga Allah wa azhara athar qudratihi Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da tasiri da alamomi na kudiran shi bi tasrifin laili wan nahar Allah subhanahu wata'ala shi yake juyar da yini yake juyar da yini da rana yasma'u alil mudnifi yashku ma bihi min Allah fatala yana jin kukan mabukaci a lokacin da yake kuka zuwa ga Allah daga cututtuka wa yubsiru dabiban namlatin sawda'i fi lailatin walma'i Allah subhanahu wataala shi yake jin yake ganin taka wasu ruruwa baka a cikin duhun dare fil alal a cikin kogo ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار Allah fatara shi ya san abin da kirazan mutane suka ɓoye da kuma abin da ganta suka ɓoye a cikin su. sifatu ka za ta yi sifar Allah kamar za shi ne wal ta kuffaru masu kamanta Allah da wasu siffofi na bayi sun kafircewa Allah nuqirru bima wasama bihi nafsuhu muna tabbatarwa Allah da irin siffofin da ya kai kanshi da shi ba ta da mun kamanta Allah da siffofin ɗan adam ba ala ma ja'a fil qur'ani wal akhbar akan abin da cikin alqur'ani littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa afa man asasa, bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan shin wanda ya kasance ya ada ginin shi akan tsoron Allah da kuma yardar Allah khairu hiya fa alkhairi amman asasa bunyanu ala shafa jurufin ha ko kuma wanda ya kasance ya aza ginin shi akan wata gaba wata ke musasshiya wata za ta kai musu zuwa ga wuta ahmadu ina gode wa Allah subhanahu Allah tarkakake ne ala al-masari wal madar akan ababen da suke faranta wa bawa rai wal da kuma ababen da suke tusar da bawa wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa lalle Allah shi kare yake bai da abokin tarayya al mutafarrid bil khalq wa tadbir Allah shi ya kadaita da halittar bayi kuma تكون جدو يلمر باي وربك يخلق ya يشاء ويختار ومن جنك Allah. shi yake halittar abin da yake so wa yakhtar sannan Allah ba ya yi halittar ya halitta abu kaza sai ya zaɓi kuma abin da yake so a cikin halittar. wa shaɗu anna Muhammad da abduhu wa rasuluhu ina shaida wa lalle annabi muhammad bawa ne na Allah wa rasuluhu sannan ko manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i al-athhar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi falalan annaban Allah tsarkaku sallallahu alaihi Allah wa ala Allah ya ƙara daɗin tsira ga sayyidina abi bakr rafiquhu fil ghar shine abokin manzon Allah a kogo wa umar Allah ya ƙara daɗin tsira ga sayyidina umar qabi'ul kufar wanda shi ya kashe kafirai wa ala usman Allah ya ƙara daɗin tsira ga usman ibn affan shahidar dar wanda yin shahada sun gidan shi har gida ka bisha shi وعلى علي قائم بالأبحاث ألا قال ذات السيرة لسيدنا Ali بن أبي طالب wanda cikin dare yake tsayuwa ya yi sabotan Allah yana sallan dare wa ala alihi wa ashabi khususan al Allah ya kada da tsira ga sabon manzo Allah kai musamman ma Mahajirai wanda suka yi hijira daga garin Makka suka dawo garin Madina wal da mutanen garin Madina wanda suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka cewa ikhwani ya ku musulmai qadimna al-kalama an sab'ati aqsam min aqsam an-nas fi as-siyam abaya mun gabatar da magana akan kashe kashe mutane bangaren azumi da a abaya mun gawo kashi bakwai da ka yanzu ga sauran Allah muke riko da mu duniya da lahira da mu tsaya nan sai gobe insha Allah da mu tashi akan kashi na takwas wata ita ce mata mai haila ita ma musulunci ya wata damar ta sha ruwa har zuwa lokacin da zai kasance hailanta ya kau daga nan kuma sai ta biya wa innan kwanaki na ramadan da ta sha ubangiji muke roƙo da kada mu duniya da lahira ya nuna mana ramadan <coughs> muna cikin halin lafiya da halin aminci ya shi kan mu wanda suke duniya wani rabin allah ya rawar da lafiya ya allah mana roƙon ka nuna ta ramadan muna cikin halin lafiya da halin aminci ka ba mu ikon azurta shi ka azurta mu da tsaro da zama lafiya a cikin wannan ƙasa an gwanin mu Allah ka zartu lafiya ya Allah mana kwanka ka san duk wani mai nufin barshen idan mai gyara wani Allah ka gyara shi idan ba mai gyara wani ya Allah ka wani magani shi ka hana shi nutsuwa ka hana shi tunanin da zai yi wajen fitar da mu subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله عليه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم في الآخرة في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك كما هم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منه والأموات الأحياء منه والأموات الأحياء منه والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا للصيام وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين